أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ina kira ga masoyanmu masu bibiyarmu masu kallon fina mu waɗanda suke gani waɗanda suke faɗa waɗanda kuma suke yin shiru to da Allah akwai wani postin da aka yi a kaina ina riƙe da kuɗi a hannuna wanda wannan wani abu ne da muka yi shi na ƙawaye a cikin group ɗinmu Kannywood Celebrities Foundation kungiyar mu ta yan matan fim muna hira to duk inda kake kana da maki a rayuwarka ta duniya wannan abu ne mun yi shi jasko kawai an yi shi saboda raha kawaye na sun turo min da ta turo min mai jidda ta tura min da dala tana tsokana ta ni ma na tura mata da euro ina tsokana ta wannan personal life din mutum ne ba wai abu ne da za a ce an dauke shi an je an buga shi a jarida har ana ta challenges a kai ba har yana neman ya zama wani issue to duk Allah mabiyan mu ina roƙonku da dukkan abubuwan da kuke gani ya kamata ku rinka yin uzuri a kansu mutum zai iya komai a personal life ɗin shi ba wani abu ne wanda zaka nuna shi a duniya ba yanzu misali na zo na ɗauki dan na riƙe kuɗi a hannuna ni a tunanina muna wasa da ƙawata dan na ce mata kin gani ba wani abu bane ba za ta iya yi wa kuɗin nan an sani nawa ne a'a kuɗin nan ba nawa bane to tukunna ma wannan challenges din da ake gaba ɗaya kuɗin nan nawa ne a ciki abu ne nake yi na raha na ƙawaye to amma da yake akwai munafukai a cikin group din wayanda ba sa son ganin Rashida Adamu Abdullahi mai sa'a tana motsawa tana warwasawa tana jin daɗi wanda kullum na gaya musu sai dai su yi haƙuri wannan sa'a Allah ne bani ita kuma duk inda nake tafiya da ita nake tafiya kuma wallahi wallahi ni da Adamu Abdullahi mai sa'a ban taba kwana da wani ba a ido a bacci na yi tunanin zan kwanta da bakin cikin wata ƴa mace ko wani ɗa namiji wallahi shi yasa nake kiba saboda bana tunanin komai kullum tunanina a zuciyata zan hadu da ubangiji na da Allah ina kira da masu karance-karance idan kun ga abu ku fara yin uzuri kuma ɗan jarida da suke tuttura abubuwa ya kamata ku rinka yin bincike akan abu yanzu wannan abu da aka dora nawa ina da raƙin da zan yi claiming din damage Fin magazin ne ta ne shari'a da ita to ni ba wannan ne a gaba na ba saboda ina da abin yi ni busy na ba min yawa balle tana tsaya ina wani shirme ina wani magana wannan kawai na yi shi ne saboda mabiya na masoya na su gani su dan ƙara yin hakuri wanda wannan abin kawai shirme ne na wani ishu ne na wata yan bakin ciki da zuciyarta kullum a cikin bakin ciki take kwana salamu alaikum